Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta ce ta bankaɗo wani shiri na tafka magudi a zaben ƙananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce sun gano shirin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger ke yi na haɗa baki da hukumar zaben jihar domin ƙin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katiri da ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben. Gaskiya wannan labari da muka samu cewa hukumar zaɓe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin 'yan jefa zaɓe ba ya zo mana da mamaki. domin a wannan ƙasa yanzu duk wani zaɓe da za a yi kuma ba za a yi amfani da na'urar tantance katin zaɓe ba to zai zama wani abu ne daban. na kuka samu na labari. To a wannan ƙasa kuma maganan labaru na ɓoyewa ne. To idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba me matsayin ku za ku shiga zaben ko me za ku? ba za mu fita zaɓe ba za mu shiga. Abin da ya rage mana mu yi yanzu mu ƙasa mu tsare mu kuma raka. To amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani in ji mataimakin sakataren PDP a jihar Niger barista Lawal Yusuf. Saboda kullum ba abin da PDP ke fata sun ne ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudari jama'a. Jami'ar APC jami'a ce mai bin doka da oda kuma INEC na State Independent Electoral Commission take. Kuma mu mun san amfanin kadiri da shi muka ci zaɓe bayan za a mu ce kada amfani da card reader domin in mun yi haka ma ai Allah zai kama mu to sai dai a lokacin da APC ke cewa sun ci amfanin na'urar ta card reader hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida mun ta wayar salula ita doka ta mu ta zabe a jihar Niger wata ba mu dama dole dole na'ura na kada rida ba kuma zirin namun mu ne na to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta ƙasa ne eh, ta sha ko ta jiha tana da nata dokan a halin da ake ciki dai bayanai masu ƙarfi da ke fitowa daga majalisar dokokin jihar Niger na nuna cewa majalisar ta fara shirin samar da dokar da za ta rage wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolin jihar Niger ya zuwa shekaru biyu a maimakon shekaru uku da suke yi a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.